الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتن أصبر ليا قوة ذو القعدة hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da 15 ga watan August shekarar miladiya ta 2015 wannan shine kaset na 31 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafan shekul Islam Thani Ibn Qayyim al-Jawziyya Allah ubangije jikan shi da gafara littafin zadul ma'ad mausu'a ce ta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ibn qayyim ya kai matuƙa wajen tantance bayanai dangane da dukkanin abubuwan da ke da alaka da rayuwa da tafarkin karantarwa da tsarin al'adu na zamantakewa da addini waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gudana akan su babu shakka wannan malami yayi aiki na a zo a gani musamman idan ka tuna cewa wannan aiki da ya yi ya yi shi ne a halin yana tafiya ya bar su ta dimashku ya tafi ƙasar makka domin ya aikin hajji ba shi tare da littafi ko da guda ɗaya wanda yake kwafa daga cikinsa allah ya saka mashi alkhairi a karatun da muka yi a baya mun kwana ne a ƙarƙashin matsalar da ibn kayyim al-jawziya ya kulla mana dangane da hadihu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fil fitrati wa tawabi'ha tsarin rayuwa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama dangane da abubuwan da ke da alaka da alfitra shine aske gashin mara aske ainihin wato gashin ka ko gashin baki cire farce da makamantansu wa tawabi'ha da abubuwan da ke da alaka da wannan daga ciki kuma sai ya ƙara cewa faslun ga wani fasli fi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi qassi sharib tsarin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama dangane da rage gashin baki datse gashin baki qala abu umar ibn abdul bar al imam al hafiz abu umar ibn abdul bar namari hafiz al maghrib Allah ya gafarta mishi ce rawal hasan ibn salih an simakin an ikrima an ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kana yaqussu sharibahu daga ibn abbas Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana datse gashin bakinsa wa yadhkuru anna ibrahima kana yaqussu sharibahu kuma yana bayar da labarin cewa kakansa annabi ibrahim alkhaliq Allah ya kara mushi ainihin tsira da aminci ya kasance shi ma yana ainihin wato datse gashin bakinsa sai dai wannan riwaya tana da matsala domin riwaya ce ta ainihin wato simak an ikrima riwaya hadisi kuwa simak daga ikrima malaman hadisi suka ce wannan isnadi ne mutarib da kaga gashi a ƙasa Simali yake cewa rawahu tirmidhi a cikin lamba ta 2761 a cikin kitabul adab babu ma jaa fi qassi sharif wa riwayatu simakin an ikrima muttariba riwayat simaku dan harb daga ikrima har kullum ba a karɓarta saboda tana da tangarɗa da malamai suka riga suka tabbatar ma wannan hadisi ba za a ture shi kai tsaye ba saboda ma'anar shi tabbatacciya ce a cikin hadisai ingantattu sannan shi da kanshi ba zai iya tsayawa matsayin hujja ba wa waqafahu ta'ifatun ala abbas wasu daga cikin dalibai sun sa wannan riwaya a matsayin mawqufiya cewa magana ibnu abbas ne shine ke bada labarin ba wai annabi ne alaihi salatu wassalam ya bada labarin da kansa ba warawa tirmidhi min hadith zaid ibn arqam qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi zair dan arkam ya ruwaito daga manzon Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace man lam ya'khudh min sharibihi falaysa minna wanda duk baya datse gashin bakinsa to ba shi ba mu wa qala hadithun sahihun al-imam tirmidhi yace wannan hadisi ne da ya inganta al-imam an-nasa'i ma ya fitar da shi a cikin littafin shi ainihin wato as-sunan cikin juz'i na 8 shafi na ashirin da tara zuwa da talatin a cikin kitabun zina da tirmidhi din kamar da aka ambata da alimamu ahmad dukkanin sun fitar da shi da isnadi ingantacce har ila yau al'imamu diya'uddin mai littafin al ya inganta wannan hadisi wa fi sahihi muslimin malam ce a cikin littafin al-imamu muslim as-sahih an abi hurairata qala daga sahabi abu huraira Allah ya ƙara masa yadda ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanzan Allah ya ce shawari shawariba ya ku musulmi ku dinga rage gashin bakinku wa arkhul liha sannan ku dinga barin gemunku yana cika khaliful majusa ku saba wa maguzawa domin su suna aske gemu ne su kuma bar gashin baki har ya ainihin ya tare haka daga zazaye yawa wannan hadisi ne da imam muslim ya fitar da shi babu matsala a kan shi kuma qala zarati wa fi sahihaini an ibn umara an annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama haka nan daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda bukhari da muslim suka ruwaito cewa annabi ya faɗi khaliful mushrikina ku dinga saba wa maguzawa wa waffirul liha ku dinga cika gyammanku wa ahfush shawariba ku dinga rage gashin baki wannan ma bukhari ya fitar da shi da muslim da alimamun nasa'i a cikin ainihin sunan ɗinsa da alimamu ahmad a cikin musnad dukkaninsu daga sabi abdullahi dan umar ina fata mun gane wannan wa fi muslimin an anasin qala wa qatala nan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qassa sharibi wa taqlim al azfari alla natruka akthara min 40 yawman wa layla manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya sanya mana kwanakin da ya kamata mu ɗauka mafi tsawon kwanaki ba tare da mun aske gashin baki da kuma datse akaifa watan faratu ba cewa kar ya wuce kwana arba'in ba a so musulmi ya kwana arba'in da farcinsa ba tare da ya rage shi ba hakanan kuma ba a so musulmi ya kwana arba'in ba tare da ya rage tsayin gashin bakinsa ba wannan hadisi ne ingantacce al-Imam Muslim ya fitar da shi daga sahabi Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda har ila yau Tirmidhi ya fitar da shi da al-Imam Abu Dawud da al-Imam An-Nasa'i dukkanin su ta hanyar ainihin wato sahabi Anas dan Malik radiyallahu anhu to kaji waɗannan nusus ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda suke tabbatar da shar'ancin rage gashin baki da kuma barin gemu cikakke ba tare da an datse shi ko an mishi ainihin wasu 'yan dabaru ba sai malam yace wa salafu fi qasd sharibi magabata na kirki sun yi saɓani game da wannan matsala ta rage gashin baki wa halqihi ko kuma aske shi ga baki ɗaya, shin za a dinga ragewa ne ko ku a aske shi gaba ayyuhu ma afdal shi shine wanne ne ya fi falala faƙala malikun fi muwatta'ihi yi min sharibi hatta tabdu atrafu shafai shafati wa huwa al-itar maliku anashi ainihin fatawa a cikin muwaddarsa sai ya ce a cire daga cikin gashin baki har sai an ga watan jikin bangaren leɗe ya fito a zahiri yana magana ne da irin tunani na cewa yadda larabawa suke haka sauran mutane suke ma'ana su zaka ga larabawa sun fi halitta wadda take fitar da gashi sosai jin ɗinsu za ka ga mutum gashi ya rufe ga baki ɗaya leɓansa shi ne sai maluku ya ce a datse har sai an ga jikin leɓen wa huwa al'ifar shi ne fatan leɓen shi ta fito wala ya juzzuhu fa yumassilu bi nafsihi kar mutum zai kar mutum ya ce zai tsige da hannu ya je wa jiwa kan shi rauni shine yumassilu yayi ma kan shi rauni a'a a sa abin shebin ko almakashi ko abin nan klifa ko wani abu makamacin haka a cire shi a datsi ba tare da mutum ya jiwa kan sharuni ba wa zakar ibn abdul hakim an malikin qala yuhfi sharib ibn abdul hakim shi ko ya ambata daga maliku cewa maliku ya ce yuhfi sharib a rage gashin baki wa yu'fi liha sannan a barge mu ya sakata ya wala laysa ihfa'u sharibi halqahu abinda yake nufi da ihfa ba shi ne askewa ai mishi ainihin aski gaba ɗaya ba wa'ara an yi addaba man halaka sharibu maliku ya ce duk mutumin da ya aske gashin bakin shi gaba ɗaya ya tanɗale gaba ɗaya saman leɓen shi ya zama babu gashi kwata-kwata a wajen maliku ya ce ina ganin ya dace alkali ya mishi ladabi ya saba wa al'adar musulmai wa qala ibn al-qasim anhu shi kuma ibn qasim ya ruwaito daga maliku cewa ihfa'ul jaribi wa halqihi inda muslatin indi musla a ainihin wato cire gashin baki a ƙwanƙwale shi gaba ɗaya ko a aske shi gaba baki ɗaya a wuri na wannan musla ce cutarwa ce qala malikun wa tafsiru hadisin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi ihfa'i sharibi innama huwa al-ita yace abin da yake fassara ma'ana hadisin manzon Allah alaihi salatu wassalam da yace a cire gashin baki yana nufin a cire wanda yake yayi tsayi yana ainihin karkadawa wa kana yakrahu an yu'khadha min a'lahu ya kasance kuma shi maliku yana kyamatar a cire daga can sama a'a sai dai a cire daga ƙasa abinda da ya ainihin wato karu akan fata wa qala yace ashhadu fi halqi sharib annahu bid'a ni ina shaida cewa aske gashin baki gaba ɗayansa to wannan bid'a ce ba sunna bane wa ara an yuja barban man fa'alahu wanda duk ya aske gashin bakinsa sa baki daya ya kwalkwale shi maliku ce ya kamata a mai dukan tsaya qala malikun wa kana umar ibn al-khattabi idza qarabahu amrun nafakha umar dan khattab ya kasance idan wani abu ya sa shi tashin hankali idan ya shiga wata damuwa sai dinga huro iska daga bakinsa. sa faja'ala rijluhu birida'ihi wa huwa yaftulu sharibahu sai ainihin wato dinga karkada kafarsa da mayafin da ke jikinta kuma ya dinga ainihin sanya hannu yana murza gashin bakinsa yana huro iska haka yana sai dinga murza gashin bakin menene a shahid gashin bakin yana da tsawon da za a murza shi kenan baya irin askewar da mutane suke ga baki daya shine shahidin da yake so ya fitar wa kana umar ibn abdul aziz wa qala umar ibn abdul aziz umar dan abdul aziz yake cewa as-sunnatu fi sharibi al-itar abin da yake sunna na abin da za a cire daga cikin gashin baki shine wanda ya daguye yawa iska take kada shi wa qala at-tahawi al-imam shi kuma yake cewa wa lam ajid an shafii shay'an mansusan fi hadha na garshi iya bincike na ban samu wata magana nassi daga imamu shafi'i dangane da mai mazhabinsa akan al'amarin gashin baki ba wa ashabuhu alladhina ra'ayna almuzanni warrabi'u kana yuhfiyani shawaribahuma sahawi yace amma manyan daliban imamu shafi'i waɗanda muka gansu su ne akwai almuzanni da kuma arrabi'u su biyun nan sun kasance suna rage gashin bakinsu idan yayi yawa wa yadullu zalika ala annahuma akhadahu an shafi'i rahimahullah imamu tsawi yake cewa kuma hakan na nufin cewa sun kwaikwayi wannan ne daga abin da suka hakaito daga malamin su al shafi'i Allah ya mishi rahama qala sai imamu tsawi ya ƙara cewa wa amma abu hanifata wa zufarun wa abu yusufa wa muhammadun fa kana madhhabuhum fi sha'ri ra'si wash-shawarib anna al-ihfa'a afdalu min at-taqsir su kuwa da al abu hanifa babban limami na mazhabin hanafiya kenan da zufar ɗaya daga cikin manyan ɗaliban shi kuma malaman da suka gaji iliminsa a wannan mazhaba da abu yusuf alƙazi shi ma babban malami a cikin mazhabin hanafiya ne da muhammad ibn al-hasan shaibani kenan babban malami shi ma ila yau waɗannan malaman gaba ɗaya fakana mazhabuhum fi sha'arir ra'as su mazhabun su game da gashin kai shawaribi da gashin baki annal ihfa'a afdalu min at-taqsir abashi yayi tsayi yafi falala fiye da a aski a wurinsu wa zakara ibnu khuwaiz min dadan maliki an shafi'i anna mazhabahu fi halqi sharibi ka mazhabi abi hanifa wannan malami ya ambata cewa mazhabin Imam shafi'i irin na abu hanifa ne dangane da gashin baki ma'ana shi ma baya ganin dacewa a aske shi gaba daya wa hadha qawlu abi umar wannan kuma ita ce maganan abu umar ibnu abdul bari din da aka ambata a baya hafizul maghrib Allah ya gafarta musu gaba daya wa amma imamu ahmadu fa qala a mazhabin al ahmad kuwa al al-asram daga cikin manyan ɗaliban imamu ahmad ya rawaito cewa ra'aytu al-imamu ahmad ibn hanbal yuhfi sharibahu Na ga imamu ahmad ɗan hambali, yana ƙwalkwale gashin shi kwalkwalewa mai tsanani wa sami'tuhu yus'alu an sunnati fi ihfa'i shawarib sharibi faqala yuhsi kama fa'ala annabi sallallahu alaihi wa kama qala annabi sallallahu alaihi wasallama yace mutun ya aske kama yadda manzo Allah ya faɗa yace uhfu shawariba ku dinga aske gashin baki ku dinga datse shi wa qala hanbalu hanbal wato wanda yake dan gidan wan al-Imam Ahmad kenan nis ne na Imam Ahmad kuma dalibin sa yace qila li abi Abdullah an tambayi malam Imam Ahmad shine Abu Abdullah aka ce tararrajula ya akhudhu sharibahu aw yuhfihi kana ganin mutum ya aske gashin bakinsa gaba ɗaya ko ko ya rage shi am kaifa ya akhudhu ko ya ya kamata yi kala in ahfahu fala ba'asa idan ya rage shi ya bar saura babu laifi wa in akhadahu qassan an kuma ya datse shi fala ba'asa nan ma babu laifi wa qala abu muhammad ibn qudamah al-maqdisi fil mughni shi ko ibn qudamah a cikin littafin al-mughni yace wa huwa mukhayyarun bayna an yuhfihi mutum na da zaɓi akan ya bar gashin bakinsa ya datsa kaɗan ya bar saura wa baina an ya kusa min gairi ihfa'i da kuma ko kuma ya datse shi ga baki ɗaya ba tare da ya rage ba wannan a zahiri shine mazhabin ainihin a Hanabila kenan qala at-tahawi wa rawal mughira ibn shu'ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama akhadha min sharibihi ala siwakin mughira dan shu'ba ya rubuta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aske mishi gashin bakinsa ala siwakin bayan an sanya aswaki a ƙasan gashin gashin yana da yawa ne sai su makala itacen aswaki haka a ƙasan lebe to duk abin da ya dago akai sai a dace kaga wa zai samu irin wannan nan ba wanda yake da irin wannan gashin anan ko inda ba wani ne ya sai ya samu wani eh, ya bi wani kakai shi can a cikin larabawa ba gashi a ƙasa mali yake cewa akhrajahu at-tahawi fi ma'anil asari a cikin mujallad na hudu shafi na ɗari biyu da arba'in eh, da da talatin imamu ahmad a cikin musnad mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da hamsin da da biyu kuma da hamsin da biyar da abu dawuda a cikin lamba ta ɗari ɗaya da da tamanin takwas a cikin kitabu tsahara babu man tarakal wudu'a mimma masatin nar wa isnaduhu sahihun walab lafzuhu bi tamamihi ga lafazin yanda yake an al-mughirah bin shu'ba radiyallahu anhu qala yace diftun nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi za zata laila wata rana da daddare na kai manzon Allah ziyara fa amara bi janbin wuya. manzon Allah yasa aka dauko wani barin akuya barin naman akuya aka soya musu shi wa akhadha shafara sai ya dauki wuka ya yajzuli biha minhu ya dinga yanko mini naman daga jikin wannan barin akuya da aka gasa ko aka soya qala yace faja'a bilalun fa'adhanahu bis salati sai bilal ya zo ya mishi ainihin wato sanarwa cewa za a da sallah qala fa alqash shafara sai ya wurgi da wukan wa qala sai ce malahu taribat yadahu me ya samu bilalu ya bata mana harka muna cikin cin nama yace a tashi ayi sallah qala mughiratu wa kana sharibi fa kuma ya kasance gashin baki na ya riga ya gama cika faqassahu li rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ala siwaki sai manzo Allah ya aske mini shi bayan ya sanya wannan ainihin itacen aswaki a kasan shi au qala aqussuhu laka ala siwaki ko kuma yace manzo Allah ya ce mini zan aske maka gashin bakin nan in an sanya aswaki a kasa duk abin da dora akai shi aka aske wa hadha la yakunu ma'ahu ihfa'u kaga wannan ba za a ce an yi ainihin aski mai yawa tare da shi ba wato an bar shi da dama واحتج من لم ير إحفاءه بحديث عائشة وأبي هريرة المرفوعين عشر عشر من الفطرة waɗanda suke ganin cewa za a aske shi gaba ɗaya suka ce su su shine hadisin Aisha da Abu Huraira wanda a ciki annabi ya ce abu goma suna daga cikin tsarin rayuwa ta musulmai fa zakara minha qassa sharibi ya ambata daga ciki akwai rage gashin baki qassu kuma na nufin a datse shi can ƙasa wannan hadisi muslim ya fitar da shi da imamu abu dawuda hadisi ne ingantacce yana cikin ainihin sayin muslim da abu dawuda da littafin ibn maja da wasu littafan wa fi hadisi abi huraira almuttafaqi alaihi da kuma hadisin abu huraira wanda bukhari da muslim suka ruwaito alfitratu khamsu nan kuma aka ce abin da suke cikin ɗabi'a halitta abubuwa guda biyar ne wa zakara minha qassa sharibi ya ambaci kuma cire gashin baki daga ciki wannan hadisi shi ma bukhari ne fitar da shi da ainihin al-imamu muslim da kuma ainihin al-imamu abu dawuda da nasa'i da ibn majah dukkanin sun fitar da shi ainihin wannan hadisi daga sahabi <coughs> daga sahabi abin nan abu huraira radiyallahu anhu wahtajja al-muhfuna bi ahadith al-amr bil ihfa walanda kuma suke cewa a bar gashin baki yayi tsawo su kuma suka kafa hujja da wasu hadisai waɗanda suka zo suna magana akan a bar shi ɗin ya tsawo wahiyar sahiha ibn al yake cewa kuma waɗannan hadisai sun inganta wa bi hadis ibn abbas har ila suka ƙara yin hujja da hadisin abdullahi dan abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yajuzzu sharibahu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana tsigan gashin baki kaga abin da za a tsige ba zai yi aske shi gaba ɗaya ba kenan dan tsiga ba ta zama aski sai dai wannan hadisin bai inganta ba ballantana ya huta da shi babu shakka akan hadisi ne ainihin wato da'ifi al-imamu tahawi ya fitar da shi da tirmidhi amma hadisi ne wanda yake yana da rauni irin wancan ne mun ji shi a baya riwaya ta ainihin simak daga ikrima daga ibnu abbas simaku dan harb an ikrima isnadun da isnadun mutarab wa qala at-tahawi wa hadha fihi ihfa' Ya ce wannan abin da ya yafi watin galabaita abin da za a fi tunani game da wanda aka ce yana tsiga da hannu to dole zai bar da yawa zai bar shi da yawa wa huwa yahtamilu wajhaini kuma yana iya daukan fuska guda biyu cirewa ko bari warawal ala ibn abdurrahman an abihi an abi hurairata yarfa'u yace daga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yake cewa juzzu shawariba wa arkhul liha ku dinga ainihin wato tsitsige gashin baki sannan ku kyale gemu ya sakata ya wala wannan imam muslim ya fitar da shi hadisi ne ingantacce qala wa hadha yahtamilu al-ihfa'u aidan wannan ma zai iya daukan barin gemu ko kuma aske shi din wa zakara isnad wa zakara bi isnadihi an abi sa'id wa abi usayd wa rafi ibn khadij wa sal ibn sa'd wa abdullah ibn umara wa jabir wa abi huraira annahum kanu yuhfuna shawaribahum ki ambata daga dukkanin waɗannan malamai shi wato al'ala'u dan abdurrahman bayan ya kawo wannan imamu tahawi amin ya ambaci waɗannan sahabbai ga sunan da yawa abu sa'id al-khudri abu usaidin rafi'u ɗan khadij salu ɗan sa'ad abdullahi ɗan umar jabiru ɗan abdullahi abu huraira cewa dukkanin sun kasance suna rage gashin bakinsu su ba sa aske shi duka kuma ba sa kyale shi gaba daya annahum kanu yafuna sharibahum wa qala ibrahimu ibnu muhammad ibn hatib ibrahimu dan muhammad dan hatib dan abi balta akenan yace ra'aytu ibn umara yahfi sharibahu wa ka'annahu yantifu naga ibnu umar yana rage gashin bakinsa kamar ma kace yana tsitsige shi ne saboda raguwar da yi wa qala ba'dhum hatta yura bayadul jildi yakan rage shi a ga hasken fatar lebansa ta bakin ainihin wato bakinsa qala tahawi walamma kana taqsiru mansusan inda aljami yayin da ya zama rage gashin baki ya zama sunna kenan a gun dukkanin malamai kana alhalqu fihi afdala qiyasan ala ar-ra's sai zama aske gashin bakin gabaki daya yafi falala in aka yi kiyasi da da ainihin kan mutum a lokacin aikin haji cewa askewa gaba daya ya falala fiye da ragewa to haka gashin baki shi ma rage shi amin aske shi gaba daya in ji tahawi ya falala fiye da ragewa yanzu ya kalli wata ƙa'ida ne ita ce illar da ta sa ake ragewa me ke sa ake cire gashin kai a aikin haji saboda a matsayin kazanta yake domin wanda zai je aikin haji ya riga ya yi talbidi ya labbada ya tara gashin to datti da kazanta ya tari kenan a ciki idan ya je ya aske zai ji iska ya ji sauƙin matsalar da ke kan shi ina ba ta fahimci wannan idan aka ce aka ce wanda ya aske gaba daya ya fi falala akan wanda ya bashi to kiyasin illa cewa akwai datti a ciki shine ya dauko wannan ka'ida Imam Tahawi ya saka anan cewa to in shi ma gashin baki ana aske shi ne saboda akwai datti a ciki to wanda ya aske duka ya fi samun salama fiye da wanda ya rage kaji inda wannan ainihin kiyasin kenan وقد دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين wahida. kuma ai mun sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a so uku ga masu askewa duka da addu'a kafa guda ga masu yin askin babe suke rage gashin su a aikin haji yace rahimallahu muhallikina sai da ya fada so uku sannan aka tana mai aka ce wal muqassirina ya rasulullah ce to shikenan wal muqassirina ya jona su da addu'a ina fata mun gane wannan faja'ala halqar ra'si afdala min taqsirihi wa kazalika shari'u da haka sai ya sanya aske gashin kai ga baki ɗayan shi ya fi falala fiye da rage shi to haka nan kuma ainihin gashin baki in ji al'imamu at-tahawi kaji wannan shine khulasa na ra'ayoyi da maganganun malaman hadisi da malaman fikihu dangane da ainihin wato gashin baki cewa shi gashin baki idan muka lura da maganganun gaba daya ba a barin shi gaba daya dole za a dinga rage shi inna ma sabanin ya zo ne akan gwargwadon abin da ya kamata a dinga ragewa shin sai yayi yawa ne za a rage ko ko ko da yaushe a dinga rage shi magana da tafi inganci bisa abin da malamin nuna shine kada mutum ya bar gashin bakinsa ya wuce kwana arba'in ba tare da ya rage ba ya rage shi duka ko ya bar shi duka babu komai me yafi falala ya rage shi ga baki daya ina fata mun fahimci wannan yana daga cikin kuskure mutum ya bar gashin baki haka har ya dinga shiga mai cikin baki ko in ya ɗebo kunu ko fura sai ga wasu gasu suka kawai sun kwanta a cikin fura wannan ya zama ainihin wato kazanta ba daidai bane jama'a mutum ya buga shi bakin shi haka ainihin wato babu tsari wani har sai ya nemi ya kwarkwata ba saboda gashin ya ci kurkude haka baya gyara shi yadda ya kamata Allah ya shirya da mu faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi kalamihi wa sukutihi wa dahkihi wa buka'ihi tsarin rayuwar manzan Allah sallallahu Salama wasallama dangane da magana da shiru da dariya da kuka kowanne da aka san shi ya manzan Allah yake magana yaushe yake yi in zai faɗa kuma me yake faɗa ya yake yin shirinsa ya yake yin dariya ya yake yin kuka wani karatu sai suna jama'a kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama afsaha khalqillahi mala yace manzan Allah ya kasance ya fi kowane halitta duk duniya gaba ɗaya manzan Allah ya fi kowa fasaha fasaha shine iya magana iya faɗin zancen da ya kamata a faɗa a inda ya kamata a faɗa ba tare da an yi zance an sanya hashu hashu shine zancen da yake wofantacce kalmomi wanda suke ƙari ne na ainihin banza ba su da wata ma'ana ko an cire su ma'ana ba za ta karye ba maganar da zai yi kuma ya zama kowa ya fahimta yana cikin fasaha babu in'ina babu ta'ata'a babu kwangabakon baya sannan amfani da kalmomi waɗanda ba sa yi ma masu saurare nauyi a kunne ba sa musu nauyi a ma'ana din manzon Allah ya kware game da wannan domin shi da kanshi ya faɗa da gaske abubuwan da Allah ya mishi yake cewa wa utitu jawami alkalimi an bani wato matattarar zantuka sannan sabai suka tambaye shi malaka afsahuna ya rasulullah ya aka kafi kowa iya fasaha yace saboda na taso a cikin suwa ne kabilar banu sa'ada waɗanda suke larabawa ne samfarera masu fasaha manzo Allah ya iya zance ya iya hikima wa a'azabuhum kalama wa a'azabuhum kalama kuma yafi kowa dadin zance wa asra'uhum ada'an kuma yafi kowa saurin gabatar da magana wa ahlahum mantiqa kuma yafi kowa dadin magana hatta inna kalamahu la ya'khudhu bi majami'il qulubi hai zama zancen manzo Allah sallallahu alaihi yana kama zukata kafirai sai ga kowa da wannan haka suke tara hanya suna cewa kar ku je ku saurari Muhammadu yana da maganganu masu kama zukata masu raba ƴaƴa da iyaye masu raba maza da matansu masu raba ainihin yayyi da su wa yasbil arwaha yana bautar da zukata yana mai da zukata kamar bayi ga zancen shi idan ya faɗa wa yashhadu lahu bi zalika a'da'u abokan gabansa ma sun shaida haka wa kana idza takallama takallama bi kalamin mufassalin mubayyanin idan manzo Allah yana magana yakan faɗi magana dalla dalla wadda take daki daki ya'udduhu al'addu idan kaso zaka iya kirga kalmomin da yake faɗa la haula wala quwwata illa billah babu saurin baki babu ci da zuci babu gaggawa babu ainihin kale magana ko yin dungu yana magana ne dalla dalla har za ka iya kana kirga kalmomin da yake faɗa sannan kuma ya tabbata yakan maimaita magana sau biyu har so uku dan masu ji su fahimta laisa bi hazzin musri'in wala eh, la yuhfadu wala munqati'in takhallaluhu sakatat bayna afradil kalam maganar shi laisa bi hazzin ba gaggawa bane musri'in wanda ake koro shi haka a gurguje kamar an sa kaset a high speed la yuhfadu wanda baka iya rikewa ba wala munqata'in ko ba kuma yana yayyanke maganan bane to khalliluhu as-sakatat ya dinga sanya shiru tsakankani baina afradil kalam tsakanin gabobin magana ba irin maganar da 'yan siyasa da manya suke ne yanzu kaji mutum ya faɗi kalma ɗaya sai ya tsaya yayi tunani ya numfasa ya ja wani dogon numfashi ce a ah, haka ko kuma 'yan arabiya ne ana ana cewa ya ani ya'ani wa qad la ya'ani shay'an ba haka manzo Allah yake magana shi babu sakatat magana ce a juna da juna amma kuma a natse wannan duka kamala ce da Allah ya bashi jama'a sallallahu alaihi wa alihi wasallama bal hadiyuhu fihi akmalul hadi tsarin zance irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi cika fiye da na kowa qalat aisha aisha take cewa ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yasrudu sardakum hadha manzo Allah baya koro zance irin yadda kuke koro waɗannan ya ku jama'a kaji mutum ya ta magana kawai kaman an riga an yi rediyo zubi kawai sar haka manzo Allah baya irin wannan zancen walakin kana yatakallamu bi kalamin bayyin yana magana ne wata take bayyananniya faslin yahfazuhu man jalasa ilayhi bayyananniya faslin dalla dalla yahfazuhu man jalasa ilai wanda duk ya zauna ya saurare shi zai haddace wannan magana kai tsaye wannan hadisi yana cikin Tirmidhi da kuma littafin Ash-Shama'il al-Muhammadiyya ha ila yana Imam Tirmidhi din da isnadi kyakkyawa haka nan Bukhari da Muslim sun fitar da shi da lafazi wanda yake takaitacce da yace lam yakun sallallahu alaihi wasallama yasrudul hadisa kasardukum manzo Allah baya sakin magana kamar yadda kuke sakinta haka a guje wa kana kathiran ma yu'idul kalama salasa so da dama annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama yakan maimaita magana har so uku li yuqila anhu li yuqala anhu dan a rike magana daga bakin sa wa kana idza sallama sallama salasa ya kasance in zai wa mutane sallama yakan yi musu sallama har kafa uku wa kana tawila sukuti la yatakallamu fi ghairi hajatin manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya kasance mai tsayin shiru ne baya magana sai inda bukata wato manzo Allah ba mai yawan surutu bane duk inda ya zauna sai an ji maganar shi idan ya zauna sai ya shiru baya faɗan magana sai inda ya zama dole ko laraba suna cewa man samata naja wanda duk ya shiru ya tsira duk dai jaraban mala'ika da rubuce rubucen shi zai jira sai ka fada ai ko in kai shiru shikenan in ka zama ka cika surutu to zaka cika ƙarya zaka cika tifka da warwara zaka cika ainihin wato kurakurai za a kama ka da matsaloli da dama da gwargwadon yawan surutunka kuma da gwargwadon yadda kwarjininka ke sauka daga idan mutane duk wanda ya cika surutu to ba a ganin kwarjininsa musamman ana inda ka je kana bako ba a san ka ba ana ganin mutuncinka ko kai malami ne a wani waje ko babban mutum ne a ma'aikata sai zama aka zo aka zauna ka fi kowa surutu to nan da nan za a raina ka gaba ɗaya kana zuwa wuri za a za a ce da ga wannan sarkin surutun rediyo mai jini haka za a dinga ce maka ba ka ake cewa ba ya zama kana da ainihin wato iyakar zance larabawa sukan ce idan a ajaba kal kalamu faskut wa a ajaba as-sukutu fatakallam idan ka ji magana ta burge ka a cikin ranka to kaka faɗi ta kai shiru idan kuma ka ji kayi shiru har shirin ya burge ka to kai magana kar ka zama komai kai ne ka cika surutu ba shi da wani amfani jama'a ba a magana sai in da bukata yaftatihul kalama wa yaftatimuhu bi ashdaqi yana bude zance ya kuma rufe zancen da ainihin ashdaqi ashdaq shine labba labban shi nan asalin ashdaqu shine leban nan na kasa saboda mun karanta a baya cewa manzo Allah yana da wadataccen baki don yana magana ana ganin fatar bakin shi tana budewa tana motsi wato ba magana ce yake kamar yana sirri ko yana ainihin wato fada wani a kunna ba ko yana rada ba yana magana har ana ganin budewar sa kuma da zarar ya ga magana zai rufe bakin sa wa yatakallamu bi jawami'il kalim kalam yana yin magana da maganganu waɗanda suke masu tattare da ma'anoni dunkulallu ma'anoni masu faɗi a cikin zantuka 'yan kaɗan ga sunan ka karanta littafin imamun nawawi arba'un alhadith asali ma'ana shi kenan ya tattara hadisai ne guda arba'in min jawami'il Alkalim hadisai waɗanda suke kowane ɗaya za a iya yin sharhin shi littafi guda kalla kuma ka abin abinda ibn rajab ya musa a cikin jami'ul ulumi wal hikam hadisi kwaya ɗayan ya dinga sharhin shi kaga ji da ilimin da zaka ji a ciki la taghdab innamal a'malu binniyat innal innal halala bayyinun ire ire iren waɗannan hadisan waɗanda suke hadisai ne ɗai ɗai wa wani rabin layi ne wani layi ɗaya da rabi amma yana dauke da ɗimbin ilimi shine jawami'ul kalim ina ba ta mun wannan jama'a kuma manzo Allah Allah ya bashi wannan a cikin mu'jizin da Allah ya bashi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama faslin la fudula la taqsira magana take ainihin faslin dalla dalla la fudula babu ainihin wato left over fudul shine abin da muka faɗa irin abin da zaka ga mu a maganganun mutane da muka saba karantawa da sauransu zaka yi ɗaukan maganar mutum sai kai mata samari ka ce bari ka cira abin da kake ganin ko an cire shi babu wani matsala kai ma samarin da kai wani zai yi mishi samari haka dai a ta summarizing har ya zama bai fi layi uku ba wataƙila daga shafi guda ko makamancin shi me wannan yake nuna maka akwai fudul akwai abin da za a iya istigna'i za a iya haƙura da shi amma bayan da ka ɗauki hadisi ka ce bari kai mishi iktisari sai dai ka cire isnadin amma matini babu yadda za ka cire shi domin kowace kalma tana da dutin da take yi na ma'ana a cikin zancen ba wata kalma da ke zaman banza mun gane wannan shine la fudula wala taqsira kuma babu babu gazawa sharhi da ake yi kokarin fito da ma'ana ce fili ba wai dan zancen ya gaza ba wa kana la yatakallamu fi ma la ya'ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya magana akan abin da bai shafe shi ba to mafi yawa ake kama mu mafi yawa ba ma aiki da sunna anan mafi yawa inda za a bi wannan kaida mafi yawa mutane yan bid'a ne dangane da magana ba ina ruwanka da abin da ba ruwanka in ba neman kanka zunubi da bala'i ba wani ko kasuwa fa ya shiga ana wani tadi sai ya ce wai me ya faru ne yana so ya ji wai shine ko je uban jin labarai ko mata kace kace tana fira da wata kawarta a waya ko da ƴaƴanta in ba su sa da kai ba su gaba da harkarka la ani ka bai dame ka ba wannan zancen ina ruwanka da zancen da bai dame ka ba ka ji an ce yanzu yanzu na wani barawa yayi nan da gudu ina ruwanka kai dan sanda ne kusa ka ci harkar ka wannan abun na neman barawa dan sanda ya shafa kai kuma ka tabbaka ka harkar da ita ta dame ka kowa jama'a ya tsaya akan abin da shine ya dame shi in za ka yi magana kafin ka faɗa yi kokari ka tuna to wannan magana yanzu na faɗe ta mala'iku za su saka ta a littafin zunubi ne ko na lada idan ka tuno cewa zunubi ne sai kai shiru kawai shine zaman lafiyanka idan ka tuno cewa lada ne to sai ka faɗa sai kuma ka sa niyya ta kwarai ya zama kana faɗi dan Allah ne akwai wahala ko <laughs> da za ka kuma kana wannan tunanin ma tunanin ma ya ishe ka aiki ba sai ka yi magana ba amma galibi ba ma sai mun yi magana sannan muke tunanin to wai ta yi daidai ko ba ta yi ba sai mu fara cewa kuma to magana zarar bunu ta fito ba ta komawa Allah shirye shi mu wala ya takallamu illa fi ma yarju sawabahu to kun ga magana ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin magana sai magana da yake fatan samun lada wa idza kariha shay'a idan ya kyamaci wani abu urifa fi wajihi sai dai aga alama a fuskar shi ba zai ce ba na son kaza ba sawa'un wannan abun abinci ne ko sutura ce ko maganar da wani yayi ne ko wani ɗabi'a ne in dai ba ya shafi addini ba ne ya shafi ɗabi'ar sa ne baya san abu sai kawai a ga yanayin fuskar shi ta nuna alama bai san abu a ga reaction ɗin fuskar shi yanayin fuskar shi ta gaya ma masu zaune a wajen wanda sun san ɗabi'ar sa iyalansa da sahabbansa za su gane baya san wannan abu wala ne kuma fahishan manzo Allah sallallahu alaihi bai kasance mai alfasha ba mai sakin baki wanda yake mai surutu wala mutafahishan ko wanda yake neman ya alfasha da ƙarfin tsiya wala sahaban bai kasance mai iface iface ba ai ta jin ihun duk inda aka zauna ko daga saman hostel din da an je ihu an san na ne ba ga mana yan akadami? to ba kyau ka zauna a cikin mutane a ce da an zo an san kai ne kake ihu ko baka ko baka wajen sai an yi tunanin kai ne ko a cikin aji ne ko a cikin makaranta ne ko a kasuwa ne ko a halin wurin sana'a ne ko ina ne kar ka bari a yi maka shaida kan cewa ka fi kowa kururuwa ana jiyo muryar ka daga nesa kamar lasfika wa kana jullu dhahkihi at-tabassum mafi yawan dariyarsa ya kasance murmushi ne shi sa in yayi dariya dariya sosai sai an bada labari saboda ba a saba ganin shi yana dariya yana kyalkyalewa ba yadda mu muke dariya haka buga kafa har ka ainihin wato kwalla wannan ya saba wa shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam wani hayya kwari duk ba shari'a bane jama'a akwai babban tabi'i rabi'i dan khirash tarihin shi na a cikin tafin tahdhibul kamal da tahdhibut tahdhib sam baya dariya kwata kwata bai dariya aka ce mishi me yasa baka dariya yace ba zai yi dariya ba sai in ya ga cewa ya haura siradi sannan zai iya dariya yace saki jiki yana dariya bai san me matsayin shi ba kaddara a ce kai ne kake karkashin tuhuma Alƙali yana maka shari'a kuma an kama ka da laifi za a kashe ka ne misali za ka iya dariya a wannan halin kullum a zo da kai a saka ka a cikin wannan zanzana na alƙalai me ake ce mishi witness box ka tsaya kana sauraron me zai biyo baya ana gabatar da shaidu a kanka duk abin da ake na dariya a wajen za ka yi kai ba za ka yi ba to haka ne tunanin shi wancan malami rabi'u dan khirash to ran da ya mutu sai aka ji shi tana kyalkyale dariya ai tana magana tana cewa ku yi sauri ku kai ni ga ni'ima Allah hadisi ya eh, labari ne ingantacce jama'a ba tatsuniya ce irin ta yan dariƙa ba karanta littafin tahzibu tahzib na ibnu hajar al-asqalani ash-shahid shine magabata ba sa dariya ta banza haka kawai mutum yayi ta dariya sai daga cikin al'adar mutumin kirki na daga cikin alamun mutuwar zuciya a ga mutum ya cika dariya kai in ma mutum dariya ta kai ta kawo mai za a fara tunani ko ya dan samu abun nan ko taɓin hankali ba haka bane jama idan a cikin abokanka ko sa'annan ka ya zama kai komai dariya ne kawai da abin da ya kai dariya da wanda bai kai ba kawai sai ka dinga wagi hakura kana dariya the next me za a fara tunani cewa you are not of right here kana da wata wata matsala ko wata jijiya da ta samu matsala cikin kwakwalwarka da haka ka dinga lissafa dariya da kake a dinga ragewa yana daga cikin sunna mutum ya dinga yin murmushi din da sakin fuska amma ba ya dinga kyalkyale dariya ba Fakana nihayatu dahkihi an yabduwa nawajizahu karken dariyarsa shine a ce fiƙarsa sun bayyana nawajiz waɗannan haƙura masu tsini da ake kare kashi da su dinnan na gefe da gefe to waɗannan haƙura in suka bayyana manzo Allah ya kai makwara wajen dariya ke kuma zaka ji har waitowa ake wa kana yadhaku mimma yadhaku minhu ya kasance yakan yi dariya idan abin dariya ya zo irin wancan dariyar wa huwa mimma menene abin dariya yace wa huwa mimma yuta'ajjabu min misli shine duk abin da bisa ɗabi'ar mutane idan aka ji irin wannan magana za a yi mamaki wa yastaghrabu ko kuma a ga abin wani bako wuqu'uhu a ga cewa abin ba a saba jin auko irinsa ba wa yastandaru ya zama abu ne wanda yake ya auku dan kankani abin sha'awa ko mamaki kamar yaro karami eh wata magana irin ta manya kaga ba a saba gani ba sai manya shi ta dariya ko irin wannan manzo Allah sallallahu alaihi yakan irin wannan dariya ko idan matan shi suka faɗa mashi wani abu da ya bashi mamaki ko ya bashi dariya ko in ya ga wani mutum yayi wani abu na ala na irin abin da abin dariya ne duk dai ga suna dai daiwa zaka iya fitar da su a matsayin misalai waɗanda suke nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dariya har aka ruwaito su suna na a cikin Bukhari da makamantansu Da ibnu ibnu al-qayyim zai fara mana karatu irin nasu na malaman psychology sai ya ce walidhaki asbabun adida dariya tana da sababba da dama haza ahaduha wannan shine ɗaya daga cikin su shine abu ya baka mamaki abinda ba a saba gani ba na mamaki wasani na biyu dahikul farh akwai dariya ta farin ciki idan ka shiga cikin wani farin ciki idan ka ci riba wani kasuwanci ko ka ci riba akan wani abokin gaba ko ka samu wani matsayi da kake nema sanda labarin ya bi maka me zaka yi sai ka ji kana dariya ka je wani neman aure ka sha wahala sai aka zo aka ce an baka sai kana dariya aka ma kyautan mota ko kujeran maka ko ko ka ci jarabawa wa aik ta fito ka ji cewa komai yayi daidai me next thing sai ka kana kyalkyala dariya shine farin ciki kenan ko wa huwa an yara ma yasruhu shine mutum ya ga abin da yake mishi farin ciki aw yubashiruhu ko ya gamu da abin farin ciki wasalisu abu na uku dahikul ghadab akwai dariyar bakin ciki wa كثيرا ما يعترض غضبانه gadbanu idan غضبه ghadabu idan mutum ya shiga bakin ciki ya mai tsanani ne kon kuka kawai sai ga yana dariya haka na faruwa ko wa sababuhu me ke sa mutum yana cikin bakin ciki kuma sai ga yana dariya ta'ajjubul ghadban wannan da ya fushi yana mamaki ne mimma aurada alaihi al-ghadab yana mamakin abin da ya jawo mishi wannan bakin cikin misali soja ne gashi kusashe kawai sai ka zo wani ɗan tatsitsi kamar ni kawai sai ka falla mishi maji idan haushi ya kama shi ya kama shi kawai sai sai ga yana dariya kawai saboda yana mamaki yanzu kai zaka iya challenge din shi haka har da mari haka ta kan faru idan irin wannan abun ya faru ko wa shu'uru nafsihi bil qudrati ala khasmihi ji shi da kuma mutum yana ji a ran shi cewa ya fi karfin abokin hamayyar shi abokin hamayyan ya jawo shi bala'i wa annahu fi qabdatihi kuma cewa ya riga ya kama shi a hannu وقد يكون kunu لملكه li mulkihi الغضب inda ghadab wani lokaci kuma wanda ya fushi yana iya yin dariya idan ya zama ya mallaki zuciyarsa wato yana da ƙarfin zuciya irin wanda aka ce mai ƙarfi shine wanda yake iya mallakar rayuwarsa a wajen fushi ba mai ƙarfi shine wanda ya iya taɗiya da kada mutane ba ko kamar da zuwa hadisi laysa shadidu bisur'a walakin shadida alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab to irin wannan shi ma alladhi yamliku nafsahu hudun daga cikin alama ce ta ya mallaki kansa sai a ga yana dariya maimakon ya kuka wa iraduhu amman aghdabahu da kuma iya kauda kai daga wanda ya bashi ainihin fushi din wa adamu iktirasihi bihi da kuma cewa bai damu da abun ba kuma dan yaro karami ka dauko yaro karami dan shekara biyu sai ya gantsara ma cizo kaga ba za ka fashe da kuka ba sai kai dariya kace ah kaga yaro da hakora kuma ka san kafi karfin shi rama za ka yi ko wa amma buka'uhu sallallahu alaihi sallama to wannan dangane da dariya kenan jama'a sai ce shi kuwa kuka na manzon Allah sallallahu alaihi sallama fa kana min jinsi da kukan kukansa ma kamar irin dariyarsa ne lam yakum bi shahikin bai kasance yana yin kuka da ainihin wato shahik shine eko asalin shahak ko shahik shine kukan jaki abinda ake ji idan jaki ya ja kuka zaka ji wani ragowan sauti yana tafiya bayan ya rufe bakinsa ba shine eko ba ƙaran murya bayan ta wuce ko manzo Allah bai yin irin wannan kukan wanda idan ya tsallara kuka sai ku ji sai ka ji abin ya shiga kunnanka har bayan ya daina kukan kana jin wu na kukan a kunnanka wannan shine shahik wannan kuka ne na rashin mutunci yara ne kawai kamata su yi shi amma mai hankali bai kamata yi shi ba waras isautin baya daga murya kama lam yakun dahquhu bi qahqaha kaman yanda dariyarsa baya kyalkyala dariya ya daga murya ha kukan shi ma baya daga murya kuka walakin kanat tadma'u aynahu irin kukansa shine sai a ga idanunsa suna hawaye hatta tamhula har ma hawayen ya dinga kwaranya har a ga yana jika a jikin gemunsa idan shi ya kwalla har kwallan ta fito ta gangara akan kundukukinsa akan kumatunsa wa yusma'u li sadrihi azirun har kuma aji wato kirjinsa yana bugawa kirjinsa yana bugawa alamar tashin hankali da cewa zuciyar shi ta motsa musamman wannan yana faruwa idan yana sallah in ya kuka wa kana buka'uhu taratan rahmatan lil mayyit wani lokaci manzon Allah alaihi salatu wassalam yakan yi kuka ne dan tausayawa mamaci ba dan tausayawa kanshi ba da safe muka yi wannan karatun jama'a idan mutum ya mutu kukan da ake mishi na sunna in zaka mamaci kuka shine kai kuka dan kana tausaya masa ba kuka dan kanka ba to galibi mutane kuma yanzu abin da suke kenan suna jin damuwa ne cewa babansu ko mahaifiyarsu ko ɗansu ko wani nasu ya mutu sun yi asara babana ya mutu yanzu wa zai biya mun kuɗin makaranta wa zai biya mun kuɗin waye wa zai mun kayan sallah waye zai nema mun aure shikenan yanzu ba ni da gata kaga yana wa kanshi ne kuka to ba bane kukan mutuwa wanda aka yadda shi addini wanda aka yadda shi ne ka kana kukan ne dan kana tausaya wa shi mamacin kana alhinin yanzu me zai tara ya zai amsa tambayoyin mala'ikun kabari ya zai fuskanci ainihin Allah ubangijinsa me zai tara a sa shin Allah ya karbi ayyukansa na alkhairi Allah ya gafarta mai zunubansa wannan shine kukan da ya kamata ka kai mamaci ba kuka dan kai wai kana ganin kayi asara ba mace tana ganin ta rasa miji uba na ganin ya rasa ɗa ɗa na ganin ya rasa uba da za ka samu a ce in za ka mutu ka tara mutan gidanka ka musu tambayoyi me yasa suke kuka za su baka labarin cewa suna kuka ne dan damuwar su kawai baba in ka mutu wa zai dinga kai mu eh, Mr Biggs muna shan ice cream in ka mutu baba wa zai dinga mana dinkin sallah duk shekara wa zai sai mana ragon layya za a ce mun ba mu da baba za a cire mu a makaranta a mai da mu ta yana gantali kaga damuwarsu shine babansu da suka rasa wannan ya daga cikin rashin tauhidi domin Allah ne ke wa kowa komai nahnu narzuqukum wa iyyahum nahnu narzuquhum wa iyyakum shi babanka waye yake mushi baban shi ne yake mushi kamata kai wannan tunani shi ma fa ya da baba Mu baban ma halayya ya riga ya mutu ko kuma ko yana nan ba shi yake mushi ba mun fahimci wannan arzikinka da babanka yake kula da kai arzikinka ne yana biyowa ta hannun shi ne kawai ko ya mutu Allah ba zai yanke maka arziki ba ta kai kana raye Allah zai yanke arzikinka ne kawai idan kai ka mutu amma in kana raye arzikinka yana nan a hannun Allah kuma zai ci gaba da baka sai dai Allah ya ga dama wallahu yabsutu wa yaqbidu ya ga dama ya wassa'a maka ya ga dama kuma ya rike arzikin ya bar maka shi dan kadan ka sha wahalar duniya dan ka koyi wani darasi ko dan ya zama kafara ga zanubanka Allah ya tsiratar da mu dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi wa mamaci kuka ne don tausaya wa mamacin ce wa taratan khawfan ala ummatihi wani lokaci kuma yana yin kuka ne dan tausaya wa al'ummarsa irin halin da za su shiga idan babu shi ko irin halin da ya ga suna nema su shiga na bala'i wa shafaqatan alaiha da kuma tausayi wa taratan min khashyatillah wani lokaci kuma yakan yi kuka ne dan tsabagen tsoron Allah wa inda sama'i wa taratan inda sama'il qur'an musamman wani lokaci kuma haka idan aka karanta alqur'ani in manzon Allah ya karanta alqur'ani shi da kansa ko yasa aka karanta masa sai a ga yana kuka idan ya ji abin da ke cikin alqur'ani na wa'azi da gargadi da ainihin wato shiryawa da karantarwa da hukunce-hukunce da labarin lahira da tashin hankalin tsayuwa da kiyama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aga yana kuka sai aga yana kuka zuciyarsa tana raurawa yana daga cikin bushewar zuciya a ce kullum a kanta alqur'ani baka kuka yana daga cikin bushewar zuciya ma'ana baka baka tadabburi kenan dan duk wanda yake tadabburin alqur'ani to zai yi kuka wata rana to kaga wannan yana nufin kuma dole sai ka iya larabci ka san me alqur'ani kenan dan baka iya tadabburin abinda baka jin yaren shi shi sa koyi larabci dole ne wajibi ne ga duk musulmi ya koyi larabcin da zai gane alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama idan ana karantawa zai fahimta kamar yadda ake cewa wajibi ne a Najeriyance ka koyi turancin Ingilishi dan ka shiga jami'a ka iya gane lectures din da ake yi ka iya daukan jarabawa ka iya yin presentation har kai graduation me kisa aka ce kowa sai ya ce Ingilishi za ka karanta French ne za ka karanta Hausa ne Arabiya ne mass communication ne ko me za ka karanta sawa'un kimiyya ne ko fasaha ko eh, technical ko me sai a ce sai ka kawo English saboda shine medium of expression shine ainihin hanyar sadarwa a wannan karatu to haka larabci yake ga addinin musulunci addinin musulunci ya sauka ne da yaren larabci alqur'ani da larabci hadisi da larabci duk wannan abin da ake yanzu dabaru ne don a gane amma larabcin shine asali zaka wajibi ne kowa ya iya larabcin da zai iya fahimtan abin da ke cikin alqur'ani sam ba uzuri bane da mutane suke zaune ina haka karazibi kowa ya ingilishi amma kuma larabci sai wani da wani har in kai larabci ma ka zama abun kallo sai a ta kallon ka ga wannan ko daga lahira ya zo ne a ina ya koyi larabci Allah shi kyauta sai yake cewa wa huwa buka'u ishtiyaqin wa muhabbatin wa ijlalin wannan kuka da yake kuka ne na ishtiyaq na kaunar da yake wa alqur'ani kaunar da yake komawa zuwa ga Allah wa muhabbatin da ainihin soyayya wa ijlalin da girmama alqur'ani musahibul lil khawfi wanda ke tare da tsoro wal khashya da kuma ainihin wato tsoro ha ila yau al khawf shine tsoro wanda yake firgita mutum shine al khawf shi kuma al khashya tsoro wanda yake natsar da mutum san tsoro iri biyu ne idan idan idan ka ji yanzu ka ji haushin kare me zaka yi firgita to al khawf kenan idan kuma yaro karin baban shi ce zauna nan ya rike bulala me zai yi anan khashya zai natsi ne to da tsoro wanda yake rawrawar da zuciya al khawf da kuma tsoro wanda yake ainihin wato a abin nan yake natsar da zuciya tsoron da ke sa mutum khauf shine duk sanda ka tuna azaba Allah ka tuna zunubanka to zaka ji al-khauf zaka ji tashin hankali tsoro mai tashin hankali irin kwatankwacin tsoron da zaka ji idan ainihin wato kuna cikin mota kuna tafiya sai ku kuskure hadari wata ba kuskure hadari anan tayi lulu haka za ta an taya da kurami sai ku samu ku dawo kan hanya duk da taba shiga wannan yanayin zai iya fahimta wannan karatu to abin da zai biyo baya kuma khashiya ne kafin irin wannan tendensin na hatsari za ku ji alkhawf amma daga nan kuma za ku ji alkhashiya dan za ku fara tafiya ne yanzu a hankali a natsi ba haka bane daga direban har fasinjojin zai zama kowa direba ne yanzu <laughs> kowa yana taimakawa wajen tuka mota Allah sa an gane misalin to shine sai yake cewa walamma mata ibnuhu Ibrahimu. yayin da ɗan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ibrahim ya rasu dama at ainahu idan manzon Allah sun yi hawaye wa baka kuma yayi kuka rahmatallahu dan tausayin wannan yaro wa qala sai manzon Allah yace tadma'ul ainu wa yahzanul qalbu wa la naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna bika ya ibrahimu lamahzunun manzon Allah yace ido yana yin hawaye zuciya tana yin bakin ciki amma ba za mu faɗi komai ba sai abin da mu zai ji daɗi ma'ana dan an maka mutuwa ba laifi bane dan ka ji bakin ciki a zuciya ba laifi bane dan ka yi hawaye a ka amma laifi ne ka faɗi abin da zai ɓata ainihin wato matsayinka zai zai ruguza matsayinka a wurin Allah ka faɗi abin da Allah baya so shine ka faɗi da'awal jahiliya ka yi aza'ul jahiliya ka yi ihu ka ce ka shiga uku ka lalace ka ce katanga ta karye ka ce shikenan iyalan wani sun shiga uku duk wannan in ka faɗa maguzanci ne kuma mala'iku suna nan suna cewa amin amin sai ya zama duk matsalar da ka kira wa kanka sai ta auku gare ka bayan mutuwa wannan mutumi Allah ya tsare mu wannan hadisi Bukhari ya fitar da shi a cikin Kitabul Janaiz na Sahih Bukhari da al-Imam ainihin wato Ahmad a cikin Musnad Abu Dawud ma ya fitar da shi wa baka lamma shahada ihda banatihi wa nafsuha tafidu kuma yayi kuka a da ya sheda da idonsa ya ga wata daga cikin ainihin ƴaƴayensa a ainihin yadda kisa ta faru jikan ya sace umaima ya ganta ainihin wato wa nafsuha tafidu ranta na kokarin fita shine yake kuka har sabai suka ce me yasa kake kuka yace wannan hawaye kenan kuma masu yin irin wannan hawayen masu tausayi ne kadai ke yin sa wa baka lamma qara alaihi ibn mas'ud suratan nisa'i wanta hafi ila kaulihi ta'ala hakanan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yayi kuka a lokacin da ibn mas'ud ya karanta masa suratul nisa'i har zuwa faɗin Allah da yake cewa fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika ala ha'ula'i shahida wata rana ne manzo Allah ya ce ibn mas'ud zo zauna ka karanta mu alqur'ani ina so in ji shi daga bakin wani shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka zauna ibn mas'udin ya fara karanta sotin nisa'i har zuwa kan wannan aya aya kamar 40 kenan ko na'am aya ta 41 sotin nisa'i da ya karanta sai sai sai aga manzo Allah idan shi suna ta hawaye yana taba ibn mas'udin ya ce mishi hasbuk hasbuk hasbuk ya isa haka saboda aya tana da tashin hankali akan al'amuran lahira cewa fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin yaya kake ganin idan a ce ranar alkiyama muka zo wa kowace al'umma da wanda zai ba da shaida akan sun yi kafirci ko ba su ba bi bika ala haula shahida kai ma muka zo da kai ya manzan Allah kana shaida akan waɗannan al'umma taka to shaida ko yanzu ne aka ce aka gaba alƙali kai shaida ba karama aiki bane domin illoyi suka fara cross checking ɗinka sai ka gane kuranka ballantana kuma a lahira inda ba a ƙarya a ce kuma Allah ne da kanshi zai kira shaida to sai hankalin manzan Allah ya tashi shine sai aka ganshi yana hawaye yake cewa a bar karatun ya isa haka wannan hadisi shi ma bukhari fitar da shi da muslim wa baka lamma mata usman ibn maz'un lokacin da usman dan maz'un ya rasu manzo Allah sai sama yayi kuka wa baka lamma kasafati shams sannan kuma yayi kuka lokacin da rana ta kisbe saboda tsoron tashin hankalin cewa ko dai kiyama ce ta tsaya al'umma shi basu shirya wa alkiyama ba wa salla salatal kusufi kuma yayi sallar kusufi waja ala yabki fi salatihi yana sallar yana kuka jama'a mutane fa yanzu sun riga sun samu kasawa a zuciyarsu ba yanzu ana kusufi ba, sa bakin gilashi ake yi kowa da kyamar shi kawai yana yana yana daukan clips an jima kadan kuma sai a watsa su akan social eh, networks suna nan ana ta kallo kawai a buga a jaridu a yi covering live a CNN da Al Jazeera da ko'ina abinda tashin hankali ne kamar kiyama fa manzo Allah fitowa ya aka ce yana tafiya mayafin shi na faduwa yana jan kasa yana cewa ya Allah ka ce ba za ka azabtar da su ba ina cikin su Allah ai ina cikin su ya Allah ka ce ba za ka musu azaba ba idan suna yi gifari ya Allah suna yi yana yana magana kamar baya cikin hayyacinsa sabai kowa hankalinsa ya tashi yanzu kuwa saboda ana ma da kimiyyar da ake iya watin takahuli a iya sanin rana kaza za a yi kusufi a wuri kaza shikenan an gaya mutane ma su riga sun gama shiri kawai wanda suke so su kalla sun tafi kallo saura kuma sun tafi harkar ta duniya kalla barrana ala qulubihim kenan zuciyar mutane ta riga ta samu tsatsa tsatsa ta ainihin dattin kafirci da maguzanci da sako da rashin sanin Allah mutane ma suna ganin kamar ƙarya ne ma alƙiyama kenan ala yazunnu ulaika annahum mab'usun to idan ɗan da kafirai da sauran fasikai suna wannan bai kamata kuma a samu musulmai suna yi ba wabil akhas bai kamata a samu ahlus sunna suna yi ba shari'a ce ta zo da cewa idan ana kusufi a yi sallah amma sai kaga ana sallah mutane kawai suna harkar su sai ka shigo masallaci ka ga rabin sahu wato wasu suna ganin ma wannan ba sai sun yi ba kawai sun mai da shi kawai irin wani wani abin nan fardu kifaya qama bihil ba'du wa saqata anil baqi sai ga mutane suna harkar su wannan na cin zogala wani na cin tsire wannan ya kafa trader wani ma na na na ludo ne kowa na yin abin da yake ganin shi zai fushe shi da wanda ma ba zai fushe shi ba alhalin ana ibada sallah a nan garin haka yake faruwa nan garin zariya da ake ganin garin addini ne kowa zai ba da shaida akan haka jama'a ana kusubi mutane ko suna ta harkar su kamata ya ga tituna sun dade gaba daya Masallatai sun cika ana ta ibada dan ya shafi kowa jama'a wannan kuskure ne kuskure ne jama'a ba kankani ba ya saba wa tarbiya addinin musulunci ya saba wa sunna annabi sallallahu alaihi wasallama idan ana kusufi ana nuna kankan da zuciya ne ai ta kuka ana nadama ana istighfari sannan aje ai ibadar sallah ai ainihin hudu ba mutane wa'azi kuma ba a tashi sallah sai gari ya koma yadda yake yadda ya kamata ma'ana idan wata ne sai ya fito rana ce ta fito ba ka za a yi ne ko daga nan kuma kawai a wuce taron kiyama ba a yi ba a tsayawa a wannan kissa in ka karanta a cikin bukhari manzo Allah sai da ya sauke bakara gaba ɗayanta a raka'a guda sannan yayi ruku'u ya dade a ruku'un kwatankwacin tsayuwarsa ya taso me ya kun su sujuda sai ya dauki ali imrana ita ma sai da ya dire izu nawa kenan wajen izu tara jama'a duk ana tsaye fa a raka'a daya ya sake yayi sujuda ya sake dagowa ya dauko sutun nisa'i haka ya tayin wannan sallah sai da ya kusa izu 20 a sallah kafin ya sallame alhalin gari ya riga ya fara watsakewa hadisin na cikin bukhari amma yanzu ana zuwa da liman ya karanta suratul fatih kawai sai ka ji ana tsaki ana fita kuma garin ba bai waye ba fa mutane suna ganganci jama'a wallahi mutane suna ganganci kuma kamar da manzo Allah ya faɗa husufi yana faruwa ne idan zinubai suka yawa maimakon inda zamanin da ne kawai sai a waye gari Allah ya darkake wannan ƙasa to maimakon haka tunda Allah ya manzon shi alƙawarin ba zai halakar da wannan al'umma saboda zinubansu ba to sai Allah ya alamta musu cewa to zinubanku ba sun fara yawa kamar yellow card ne da ake daga wa yan kwallo zinuban ku sun fara yawa jama'a ku tuba amma maimakon mutane ma su dan tuba ko da tamfara da ne kawai sai su ci gaba da abin da suke yi ubangiji Allah ya raba mu da gushewar zuciya waja ala yanfahu ya dinga hura kasa da ainihin bakin sa wa ya kure yana cewa rabbi alam ta'idni Allah tu'azibahum Allah ba ka muna alƙawarin cewa ba za ka ainihin wato musu azaba ba wa ana fihim alhalin ina cikin su wahum yastaghfiruna alhalin suna istighfari wa nahnu nastaghfiruka ya Allah muna maka istighfari Allah muna istighfari wannan riwaya ta Abu Dawud da ta da wannan ainihin karin da al-Imam ainihin Ahmad da Tirmidhi a cikin Shama'ilul Muhammadiyya daga sahabi Ata'u dan Sa'ib Allah ya kara masa yadda wa baka lamma jalasa ala qabri ihda banati hakanan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ainihin kuka a lokacin da ya tsuguna a kabarin wata daga cikin ƴaƴansa lokacin da ake mata jana'iza kenan gashi nan a cikin taƙin yake cewa yadda hadisin zo daga Anas shahidna bintan linnabi sallallahu alaihi wasallam wa qala wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisun alal qabri manzo Allah yazo na kusa da kabarin qala fara'aitu aynaihi tadma'ani Anas yace sai naga idanun shi suna hawaye qala fa qala man minkum hal minkum rajulun lam yufa lam yuqarif al-laila a cikin ku akwai mutumin da bai kwanta da mata auren shi ba a cikin wannan dare fa qala abu talhata ana abu talha yace ni ne qala sai yace fanzil sauka cikin kabarin fa nazala fi qabriha wannan sahabi ya sauka cikin kabarinta wa fi hadha alhadith mashru'iyyati itharil ba'idi anil mulazi fi muwaratil mayyit walau kana mar'atan alal abi waz yace wannan hadisin na nuna shari'a ta tabbatar da a gabatar da manisanci akan makusanci wajen sanya mace a kabari ko da kuwa mijinta da ɗanta ko ubanta suna wajen in dai waɗancan su suka fi cancanta dangane da mu'amala da mata cikin dare mafi kusa da jana'iza wanda bai yi mu'amala da mata aure ba cikin dare mafi kusa da jana'iza shi ya kamata ya ainihin wato shiga kabarin mace a miƙo mai ita ba mijinta ko ubanta ko ɗanta ba anan an samu istisna'i ina fata mun gane wannan kar a je makabarta ya ta rigima da mutane shari'a ce sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana yabki ahyanan fi salatil layli wani lokaci manzo Allah yana yin kuka a sallar dare wal buka'u anwa'u ji bayan da ya gama magana akan wannan karatu kamar da ya faɗa game da ainihin wato dariya sai ce kuka kala kala ne ahaduha ɗaya daga cikin su buka'ur rahmati war riqqa kukan tausayi da kare zuciya wasani na biyu bukha'ul khawfi wal kukan tsoro da raurawar zuciya wasalisu na uku buka'ul mahabbati wash shauq kukan soyayya da bege ko kauna warabi'u na hudu buka'ul farahi was surur kukan farin ciki da annashuwa wal khamisu na biyar bukha'ul jaza'i min wurudil mu'limi wa adam ihtimalihi kuka na ainihin yanke tsammani daga kusato wani abu mai cutarwa wanda kuma mutum yake tsammanin ba zai iya daukan wannan cutarwa ba wasarisu na hudu na shida amin buka'ul huzni kukan bakin ciki ibn qayyim ba wai malami ne zalla ba jama'a yanzu kaga wannan psychology ne yake mana wato nazarin halayyar dan adam da dabi'ussa ya dan adam yake yin abubuwan shi a iya tantance maka su a fitan maka da su a ilmance wannan yana faruwa ne bayan an yi tajriba kina bayan an tsaya an nazarci dan adam ya yake bayan dogon bincike akan subject din binciken su ne yan adam duk zai mana bayanin su dalla dalla waɗannan shi saka ga mun tsallake ba mu ƙara bayani ba dan zai biyo su ɗaya bayan ɗaya yace wal farqu bainahu wa bain bukha'il khawfi kaga yace al huzn bakin ciki akwai kuma al khawf ainihin tsoro me bambancin kukan bakin ciki da kukan tsoro anna al huzni yakunu ala ma maza min husuli makruhin shi kukan alkhawf yana kukan alhuzun bakin ciki yana faruwa ne akan abin da ya riga ya faru wanda ya sa mutum cikin damuwa kaman an riga abin ya riga ya faru gobara ta riga ta cinye marin kasuwa ko an sace maka mota ko ka wayi gari baka da ko sisi banki sun kadawa gidanka kararrawa ko an maka rusau ko akan gidanka Allah ya tsare mu daga rusau to idan haka ta faru kaga makaruhin ya riga ya faru to irin wannan shine alhuzun dan huzun shine bakin ciki akan abin da ya riga ya wuce mun fahimci wannan aw fawati mahbubin ko kuma wani abu da kake so ka rabu da shi wa buka'ul khawfi shi ko alkhawf na tsoro yakun lima yutawaqqa'u fil mustaqbali min zalika kana yin shi ne akan abin da ake tsammanin zai faru a nan gaba wani abin bakin ciki da kake tunanin zai faru nan gaba don kana kuka akan shi sunan shi alkhawf abin bakin cikin da ya riga ya faru in kana kuka akan shi sunan shi buka'ul huzni mara lafiya ne makusancin ka gashi yana rashin lafiya ta yi tsanani an fara cire rai akan zai rayu ba ana yin kuka ba to wannan sunan shi buka'ul khawfi tsoron abin da zai bi baya bayan rasuwarsa amma abin da ya riga ya faru bayan ya riga ya rasu in ka ci gaba da kuka to yanzu sunan shi alhuzn jama'a na ka sami wannan tun ba gurin sibul ba Allah ya gafarta musu wal farqu baina buka'il sururi wal farah bambanci tsakanin kukan alfarhu da asuru wa buka'il huzni da kuma kukan alhuzn a bangare guda an anna dam'ata sururi barida kukan farin ciki to zaka ji hawayen yana da sanyi wal qalbu farhan saboda zuciya tana cikin farin ciki ne wa dam'atul huzni harra kukan bakin ciki kuwa hawayen shi yana da dimi wal qalbu hazin saboda zuciya tana cikin tafarfasa shi sa ake cewa a cikin fiqh ko idan aka tambayi budurwa kina son wani in kuka malamai suka ce sai an taba hawayen idan aka ji sanyi to kukan surur ne farin ciki ne aka ji dan dimi haka to ba ta so kenan <laughs> ka ji irin katin ne wannan to yanzu mata ma sun hutashe da mutane daga wannan ai yanzu ba sa bari ma sai an tambaye su an riga an san wanda suke so <laughs> Allah ya kiyaye su sai yake cewa wa hadha yuqalu lima yufrahu bihi huwa qurratu ainin dan haka abin da yake sa mutum farin ciki ake ce mishi qurratu ain wato daɗin ido wa aqarra Allah bihi ainihu ko a ce Allah ya sanya wa wani daɗi a idansa sanadiyan wannan abu walima yuhzanu abinda kuma ake jin baƙin cikin shi a ce huwa sakhinatul aini shine zafin ido sakhin zafi wa askhana Allah ainahu bihi ko a ce Allah ya sanya wa na bakin ciki zafi a jikin idansa sanadiyan wannan wasabi'u kuka na bakwai jama'a buka'ul khawri wa ba'ati kukan rauni da ainihin ragwantaka kukan rago wasamin kuka na takwas buka'un nifaki kukan munafunci huwa an tadma al'ain shine ido ya kuka wal qalbu qasir zuciya tana bushe Fa yudhiru sahibuhu al-khushu'a sai ga abocin wannan kukan yana bayyana kamar yana jin tsoron Allah ne ko yana jin damuwa wa huwa min aqsan nasi qalban alhali ya fi kowa ta wurin zuciya zama kun san misali irin kuka aikace yanzu kukan da aktoci suke dan suna yin fim tsaban munafunci ne mutum yana kuka alhalin beji da bejin wani bakin ciki bilfail a cikin zuciyarsa kukan munafunci ne yana yi ne kawai da a bashi kuɗi ba ga bane sau da riga an siya imanin shi da lokacin shi si'u na tara albuka'ul musta'ar wal musta'jaru alaihi kuka na aro ko kuma wanda aka biya kuɗin kuka ka buka'in na'iha bil bil ujra kaman kukan mai kukan mutuwa wadda take ainihin wato tana yin kukan mutuwa commercial a zamanin jahiliya akwai ƙungiyoyin kukan mutuwa jama'a <laughs> akwai kamfanonin kukan mutuwa waɗanda idan an yi mutuwa za ka je ka biya su kuɗi ka gaito su su su ta maka kuka kuma har yanzu ana yi je ka kudu ka gani har yanzu a kudu in ka je musamman kasashen inyamurai south south da south east suna yin irin wannan abiya inugu fatakwal da makamantan sun kaje ƙauyukansu aka yi mutuwa za a je a gayyato wasu mutane kawai aikin su kenan za su ci abinci su sha giya su wuni suna ma kuka an tashi kuma a sallame su <laughs> almusta'azar kenan eh, kafirai suna yi wannan har yanzu jama'a lokacin da wannan shugaban kasan ya mutu na south korea ai an nuna bayanai da bidiyo akan irin wannan kuka haka mutanen kasar gaba ɗaya suka tare suka dinga buga kansa a ƙasa suna kuka wai sarkin su ya mutu zai fi shekara uku ba aka yi wannan shine buka'ul musta'jar shi ka ji annabi ya yi ma annaiha alƙawarin azaba na musamman ya ce in bata tuba ba ranar kiyama za a mata riga da wandon wuta rigar farar wuta da wando na kanzuwa ta gidan wuta Allah ya tsare fa innaha kama qala Umar bin al-Khattab wannan mai kukan mutuwa kamar yadda Umar yake cewa tabi'u abrataha tana sai da hawayenta wa tabki shahwa ghairiha tana kuka shajuwa ga bakin cikin waninta akto ce ita ma wal ashiru na goma buka'ul muwafaqa kuka ya faru wa mutum a matsayin wato <clears throat> kamar a ce muwafaqa shine coincidence wa huwa an yara rajulun nasa bukuna li amrin warada alaihim fayabki ma'ahu ne mutum yaga mutane suna kuka saboda wani abu da ya faru gare su shi ma sai ya taya su wala yadri li ayi ya bukuna. ba tare da ya san abu ne yasa su kuka ba walakin ya bukuna fayabki ya gansa suna kuka shi ma kawai sai ya kama kuka A ga wannan ba shi da aikin <coughs> wa ma kana zalika <coughs> wa ma kana min zalika dam'an bila sautin fa huwa baka maqsur wa ma kana ma'ahu sautun fa buka'un mamdudun ala bina'il aswat nan kuma yanzu arabiya ce yake karantawa yace idan an yi kuka babu sauti hawaye kawai da hanin na cikin zuciya don an zo faɗan sunan shi sunan shi baka ba a cewa buka'u ba a sa mishi madda idan kuwa kuka ne mai hawaye da sauti da murya shi ake ce ma buka'u a sa shi madda mamdudun ala bina'il aswat wa qala ash-sha'iru bakat aini wa hukka laha bukaha wa ma yughni bukau wala al-awil ya kawo maka ainihin wato istishhadi ne bakat aini ido na yayi kuka wa hukka laha bukaha idan ya cancanta yayi kukan kaga sai ce bukaha babu madda da kasru wa ma yughnil buka'u walal awilu yace kuka na hawaye da ƙara da kuma hargowa shine al-awil duk ba za su yi amfani ba kukan zuci ne ke da amfani a nan kenan wannan baiti na Hassan dan Sabit ne ko kuma Ka'ab dan Malik kamar da malaman tarihi suka faɗa a cikin tarihin waɗannan malamai wa ma kana minhu mustad'an mutakallafan fa huwa tabaki wanda kuma mutum ya ƙaƙaro da ƙarfin tsiya ya ƙaƙaro ya yi shi huwa tabaki shine kukan ƙarya tabaka dama a mizanin arabiya aka ce tajahala shine yayi kema da gas yana ji yana gani kamar bai gani ba kamar bai sani ba ta'alama yayi ya shiga rigan malamai haka aka ce ainihin wato a tasakata yayi shiru da da shirin yana so ya magana ya kasa yi haka tabahaka yayi dariyar ƙarya ma'ana dai ma'aunin tafa'ala yana zuwa da yin takallufi yin abu da karfin tsiya ba irin abin da ka iya ba Allah sa kun gano wannan Hausa a ce kai ne wani na bin ka bashi sai ka zo wucewa ta inda yake baka so ya gane ka sai ka fara tafiya guragu dan yango kai dauka wani gurgu ne kaga shi gurgu da yake tafiya baya jin zafi a kafarsa amma kai yanzu kana ta'araja kenan kana gurgunta ka ƙarya to haka tabaka kukan shi ne irin na yan fim din yan fim na matsa musu ko za ka sa ta kuka ne kamar da gaske to haka duk wanda yake yin kuka na ƙarya yana attabaki ne sunan wannan da larabci wa nau'ani kukan ƙarya iri biyu ne mahmudun akwai abin yabo wa mazmumun da abin ainihin zargi fal mahmudu wanda yake na yabo a ciki an yastajliba da riqqatil qalb ya zama mutum ya iya jawo kukan da ƙarfin tsiya saboda zuciyarsa tana da raurawa wali lahi kuma dan tsoron Allah lalin riya was sum'a bai yi bane dan a ce a gani ko a ba da labari a ce ya iya kuka amma mutum yana iya jawo kuka duk da yake hadisin da ya ce ku karanta alqur'ani ku yi kuka in ba ku iya kuka ba ku ƙaƙaro kuka zaka ga hadisi ana wazi da shi bai inganta ba jama'a karanta littafin silsilar da ifa ta albani idan imanin ka kai kuka fa biha wa ni'mat in ko bai kai ba to shikenan ka nemi imani kai ta yin ayyukan da za su kara maka imani mun fahimci wannan kyau ko akwai wanda aka taba karanta aya fa idza nuqura fin naqur shi ba kamai ba kun san me yi faduwa yayi mutu gaba daya tarihi na a cikin littafin Imam Zahabi fa idza nuqira fin naqur aka ce idan aka yi busa a cikin kaho kawai sai ya hadi dukiya ya mutu <laughs> Allah ji kan musulmi <laughs> to kare zama kana yin kuka dan riya wal mazmumu an yajtaliba li adalil khalq ka kirkiro kuka dan mutane su gani wa qala umar ibn al-khattab lin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa qad ra'ahu yabki huwa wa abubakar fi sha'ani usara badr sayyidina abubakar a sayyidina umar yazo ya tarar da ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallama da sayyidina abubakar suna kuka akan waɗannan bayi da aka kama mutanen ƙasan makka da aka kama su a yakin badar sai ce akhbirni ma yubkika ya rasulullah ce ya manzo Allah ka bani labari kukan me kake yi fa in wajadtu buka'an bakaitu idan ka bani labari in naji abin nema ya tayi min da hankali ma sai ne kuka wa in lam ajid ah, tabban kaitu tabakaitu idan ban samu hali ba ban ji damuwa ba sai na ƙaƙaro kuka libuka'i kuma saboda naga kuna yi saboda shi manzo Allah abun koyi ne wannan cikin wani dogon hadisi ne walam yunkir alaihi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai mishi inkari ba yana cewa manzo Allah ya yarda kenan da kuka wanda yake dan wato neman falala da neman ƙara sanya wa zuciya natsuwa da imani babu laifi ka shi a matsayin hujja anan shine taqrir tabbatarwa annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba wancan bane hujja mun gane wannan da kyau ko wa kad qala ba'du salafi ibku min khashyati llahi ubku min khashyati llahi fa in lam tabku fatabakau wasu daga cikin magabata suka ce jama'a ku dinga kuka dan jin tsoron Allah in ba ku iya ba ku kakaro kuka kaga da yake malami ne sai ya ce wasu mutane ne suka ce wasu magabata domin in ka ce hadisi ne bai inganta ba gashi a ƙasa malai yake cewa wannan ya zo a cikin hadisi marfu'i amma bai inganta ba ibnu majah ya fitar da shi a cikin lamba ta 1337 daga hadisin sa'ad dan abi waqas da cewa wai annabi ya ce inna hadzal qur'ana nazala bi huzn wannan qur'ani ya sauka tare da bakin ciki ne fa idza qara'tumuhu in kuna karanta shi fa buku ku yi kuka fa illan tabku idan kun kasa kuka fatabakau ku kakaro kuka wa fi isnadihi abu rafi'in wasmuhu isma'il ibn rafi'in wa huwa da'if wannan mutumin da ne karanta littafin ad-da'ifa ta albani a lamba hadisi na 6511 yi takhrijin wannan hadisin ina fata mun gano wannan jama'a dan haka kaji wannan shine karatu game da dariya annabi sallallahu alaihi salama da kukansa kafin nan kuma da bayani akan ainihin wato yadda yake magana da kuma yadda yake shirinsa mun ji cewa manzo Allah sallallahu sama da fasahar magana ya iya maganganu masu daɗi maganar shi ba ta da ainihin wato abin da zai zama wato ƙari mara amfani ko ragi mai takaita ma'ana sannan yakan yi magana wadda akan ji har ya maimaita so uku har ma za ka iya kirga kalmomin bakinsa da jimlolin bakinsa har kuma da ya faɗa za ka riƙe saboda yadda yake magana dalla-dalla ba tare da shiru na fasa magana ba ba kuma tare da yana ainihin sauri yadda mutane suke sauri a maganarsa ba sannan wajen dariya kuma muka ji cewa dariyarsa mafi yawan ta murmushi ne sannan baya dariya haka kawai dinga kyakyatawa ba tare da manufa ba yakan yi dariya ne idan ya ga abin dariya ko abin ban sha'awa ko abin mamaki idan an mishi wani abu da ya ba shi dariya ko an faɗa mishi wata magana da ya ga kamar raha ce ko wasa ne ko an faɗa mishi wata magana da ta sa ya ji daɗi kamar yadda wancan ya shaƙe shi misali sannan da ya sake shi kuma ya ce mishi ai an gaya mana kai baka kai baka rama mugun abu da mugun abu manzo Allah yayi dariya kaga shine irin wannan abin da yake ba mutum dariya ko mamaki sannan kuma muka ji ya rarraba mana dariya ga ire ta da nau'o'inta wajen kuka kuma manzo Allah sallallahu alaihi ya hana kukan mutuwa ya ce wanda yake yi za a mai azaba za a yi mamacin shi ma azaba amma yana hawaye saboda tausayi da rangwantawa da tausayin mamaci da ƙarin imani da kuma tsoron abin da kaje ka kawo a nan duniya kamar wajen kusufi ko tunanin lahira da jin tsoron Allah waɗannan suna sanya shi kuka da dai sauran bayanai da ainihin malam ya mana a wannan bangare insha Allah ya gama wannan bayani kenan dangane da mas'ala da ke da alaka da kuka da dariya na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda muka shafaɗa jama'a wannan irin karatu da kake ji a cikin littafin nan na Zadul Ma'ad shi sa kullum muke cewa littafin ɗaya ne tamkar da dubu mausu'a ne encyclopedia ne na tarihin annabi sallallahu alaihi sallama domin abubuwan da yake ɗaukowa kana buƙatar karanta littafai ƙaramin takadiri kamar guda ɗari kamun ka iya fitar da mafiyan masail din nan littafai na hadisi littafai na tarihi littafai na sira na fiqhu waɗanda suke magana akan ainihin masail sannan ka iya fitarwa kuma abin da zai fi baka sha'awa shine littafin nan gabaki ɗayan shi ibnu al-qayyim yayi shi ne da ka yadda wasu suke ce da ka ya rubuta shi ba tare da ya cikin labirarin shi ko yana tare da computer sa ko yana tare da ainihin littafan shi ko photocopy din sa yana kwafewa ko clusters din shi da bincike ba a'a abubuwa ne da ya riga ya isti'abun su suka shiga cikin kwallon shi suka zauna su ne ya zauna ya musu wannan tsarin tsari kuma na ban mamaki da ainihin ban sha'awa Allah ubangiji ya saka mushi alkhairi ina ganin sai mu kwana anan ko saboda lokaci ya kure kuma kan gaba ne idan Allah ya kai mako mai zuwa sai mu tashi akan faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa alihi salama fi khutbatihi shiryan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da huduba da yake yi ma mutane subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa